Yohana Sura ta fari Tun fil azal akwai kalma, kalman nan kuwa tare da Allah yake, kalman nan kuwa Allah ne. Shi ne tun fil azal yake tare da Allah. Dukan abubuwa sun kasance ta gare shi ne, ba kuma abin da ya kasance na abubuwan da suka kasance sai ta game da shi. Shi ne tushen rai, wannan rai kuwa shi ne hasken mutane, haske na haskakawa cikin duhu. duhu kuwa bai rinjaye shi ba. Akwai wani mutum da Allah ya aiko mai suna ya haya, shi fa ya zo shaida ne domin ya shaidi hasken, kowa ya ba da gaskiya ta hanyarsa. Ba shi ne hasken ba, ya zo ne domin ya shaidi hasken. Akwai hakikanin haske mai shigowa duniya da yake haskaka kowane mutum. Da yana duniyar ma, taurinsa ta kasance. duk da haka duniya ba ta san shi ba, ya zo ga abin mulkinsa ne, jama'arsa kuwa ba ta karɓe shi ba, amma duk iyakar waɗanda suka karɓe shi, wato masu gaskatawa da sunansa, ya ba su ikon zama ‘ya'yan Allah, wato waɗanda aka haifa ba daga jini ba, ba daga nufin jiki ko nufin mutum ba, amma daga wurin Allah. kalman nan kuwa ya zama mutum, ya zauna a cikinmu. yana mai matukar alheri da gaskiya. Mun kuma dubi ɗaukakarsa, ɗaukaka ce ta makaɗaicin ɗa daga wurin ubansa. Yahaya ya shaida shi, ya ɗaga murya ya ce, Wannan shi ne wanda na ce, mai zuwa bayana ya zama shugabana, domin dama yana nan tun ba ni. Dukanmu kuwa daga falalarsa muka samu, alheri kan alheri. domin shari'a ta hannun Musa aka ba da ita, alheri da gaskiya kuwa ta wurin Yesu almasihu suka kasance, ba mutumin da ya taba ganin Allah da ɗai, makaɗaicin ɗa wanda yake yadda Allah yake, wanda kuma yake a wurin Uba, shi ne ya bayyana shi, wannan kuwa ita ce shaidar Yahaya. wato sa'ad da yahuda suka aiki firistoci da lawuyawa daga urshalima su tambaye shi ko shi wane ne sai ya faɗi gaskiya bai yi musu ba gaskiya ya faɗa ya ce ba ni ne almasihu ba sai suka tambaye shi to yaya iliya ne kai ya ce ba shi ba ne suka ce kai ne annabin nan ya ce a'a sai suka ce masa to wane ne kai domin mu samu amsar da za mu mayar wa waɗanda suka aiko mu me kake ce da kanka ya ce ni murya ce mai kira a jeji mai cewa ku gyara wa ubangiji ta farki yadda annabi ishaya ya faɗa su kuwa farisawa ne suka aiko su sai suka tambaye shi suka ce to don me kake yin baftisma in kai ba almasihu ba ne ba kuwa iliya ba ba kuma annabin nan ba sai haya ya amsa musu ya ce ni kam da ruwa nake baftisma amma da wani nan tsaye a cikinku wanda ba ku sani ba shi ne mai zuwa bayana wanda ko maɓallin takalmin sama ban isa in kwance ba an yi wannan a ne a hayin kogin urdun inda haya yake yin batisma kashe gari ya tsinkayo yesu na nufoshi sai ya ce kun ga ga ɗan rago na allah wanda zai ɗauke zunubin duniya wannan shi ne wanda na ce wani yana zuwa bayana wanda ya zama shugabana domin dama yana nan tun ba ni da kam ban san shi ba sai domin a bayyana shi ga isra'ila na zo nake baftisma da ruwa Yahaya ya yi shaida ya ce, Na ga Ruhu na saukowa kamar kurciya daga sama, ya kasance a kansa. Da kam ban san shi ba, shi dai wanda ya aiko ni in yi baptisma da ruwa, shi ne ya ce mini, Wanda ka ga Ruhu na sauko masa, yana kuma kasance a kansa, shi ne mai yin baptisma da Ruhu mai tsarki. Na kwa gani, na kuma yi shaida cewa wannan ɗan Allah ne. Kashegari kuma Yahaya na tsaye da almajiransa biyu, yana duban Yesu na tafiya sai ya ce, Kun ga ga ɗan rago na Allah. Almajiran nan biyu suka ji ya faɗi haka, sai suka biye su. Yesu ya waiwaya ya ga suna biye da shi, sai ya ce musu, Me kuke nema? Suka ce masa, Ya rabbi, wato malam kenan. Ina kake da zama? Sai ya ce musu, Ku zo ku gani. Sai suka je suka ga inda yake da zama, suka kuwa yi ni tare da shi, wajen karfe hudu na yamma ne kuwa. Ɗaya daga cikin biyun nan da suka ji magana ya haya suka kuma biye su, andrawas ne ɗan uwan Bitrus, sai ya fara nemo ɗan uwansa Bitrus ya ce masa, mun sami almasihu wato shafaffe sai ya kai shi wurin yesu yesu ya dube shi ya ce wato kai ne saminu ɗan haya? za a kira ka kefas wato bitrus kashe gari yesu ya yi niyyar zuwa ƙasar galili sai ya sami filibus ya ce masa bini filibus kuma mutumin bai tsaye da ne su andrawus da bitrus Filibus ya sami na ta'ala ya ce masa, Mun sami wanda Musa ya rubuta labarinsa a taura, annaba kuma suka rubuta labarinsa wato Yesu Banazari ɗan Yusufu. Na ta'ala ya ce masa, A iya samun wani abin kirki a Nazaret kuwa? Sai Filibus ya ce masa, Taho dai ka gani. Yesu ya ga na ta'ala na nufoshi. Sai sai zancensa ya ce, kunga ga ba Isra'ile na gaske wanda ba shi da ha'inci. Na ta'ala ya ce masa, A ina ka san ni? Yesu ya amsa masa ya ce, Tun kafin Filibus ya kira ka sa'ad da kake gindin ɓaure, na ganka. Sai na ta'ala ya amsa masa ya ce, Ya shugaba, kai ɗan Allah ne, kai sarkin Isra'ila ne. Yesu ya amsa ya ce, Wato, domin na ce maka na ganka a gindin ɓaure ne kake ba da gaskiya, ai za ka ga al'amuran da suka fi haka ma. Yesu kuma ya ce masa, Lalle hakika ina gaya muku, za ku ga sama ta dare, mala'ikun Allah suna hawa da sauka ga ɗan mutum.